hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar 1442 wanda ya dace da ranar 18 watan Septemba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 48 cikin jirgin darussa daga littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahi ra'i war ra'iyya wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn taymiya al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa ibn taymiya ya rasu ne shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan littafi nashi yana karantar da fikihun musulunci ne akan tsarin shugabanci da gudanarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mai da alkhairi za mu tashi a shafi na casa'in da tara a cikin wannan bugu na a daru alamin fawa'id nasu bakar abdullahi abu zaid Allah ya gafarta mishi a inda malam ya faslun فمن ذلك عقوبة المحاربين قطاع الطريق الذين يتعرضون الناس يعترضون الناس بالصلاح بالطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة من الأعراب أو التركمان أو الأكراد أو الفلاحين أو فسكة الجند أو مردة الخابرة أو غيرهم قال الله تعالى فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم ما لن يتشي فصل قاوة قبع famin zalika daga cikin ayyukan da suke kan shugabanni daga cikin wato abubuwan da suke a duty aiki ne da ke kan shugabanni da jagororin al'umma uqubatul muharibina ladabtar da almuharibin an yi maganganu game da mai ake nufi da almuharib shine duk mutumin da ya ɗauki makami ya tara hanya ko ya shiga gari ko a ƙauye ko a birni ko a gona ko a anguwa ko a hanya matafiya ya tara mutane ya kwace musu kuɗi ko ya kama su da ƙarfin tsiya ya kwata kayansu ya nuna musu makami da 'yan fashi da makami da wanda ake ce musu 'yan tsara suka masu kwace da 'yan kidnappers duk waɗannan sa cikin almuharibuna wanda suke fito na fito da al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda suke hana zaman lafiya suke tada zaune tsaye suna rike da makami suna barazana suna kisa suna sara suna suka su ake ce ma almuharidi kubba'i tsariki masu tsara hanya sune ne armed robbery kenan masu yin armed robbery wato wanda suke fashi da makami kwata kayan mutane ta hanyar nuna musu bindigogi ko wukake ko sanduna ko duk wani abu zai firgita su allazina atari an-nasa bis-silah waɗanda suke tara mutane da makamansu fi turuqati akan hanyoyi wa nahwiha da wasu wurare da ba hanyoyi ba kama a gidaje ko a unguwanni ko a garuruwa ko a birane ko a ƙauyuka ko a wuraren tarurruka ko a kan hanya ko a kasuwannin ƙauye ko makamantansu liyaghsibuhumul mala mujaharatan suna yin haka ne don su kwace dukiyar mutane ido da ido ido na ganin ido da rana tsaka ko da daddare min al-a'rab daga cikin masu yin irin wannan muguwar sana'a irin wannan muguwar ɗabi'a akwai mutanen kauye al-a'rab kauyawa waɗanda za su haɗa gayya ta 'yan banza ta marasa mutunci su taho akan babura suna yin 3 in 1 sai ga an ce sun fi su 200 kauyawan nan fulani ne hausawa ne nufawa ne yarbawa ne ko na iri za ka da dai ƙauyawa ne wato akwai jahilci tare da su da rashin sanin rayuwa suna shaye-shaye suna kisa suna kade ba abin da ba sa yi akwai ƙauyawa au turkuman ko kuma a turkuman su ne mutanen ƙasar turkiya a lokacin abin da sa amfani da wannan lafazin a zamaninsu waɗannan mutane an san su da irin wannan ɗabi'a kamar yanzu ne ka ce misali 'yan biya nan mai sunansu 'yan ipad ko ipod to sun yi kama da su wasu mutane ne masu neman yanci wanda suke ganin an kwace musu kasa ko an danne su su ya kamata su yi mulki su ya kamata su rike resources su, irin yan ipod ko yan afenefere ko makamantansu sun fi kama da su a yanzu fata mun gane aul akrat ko kurdawa su ma haka su kurdawa ma al'umma ce a lokacin a cikinsu akwai yawaita yan fashi da yan ta da zaune tsaye kamar yanzu irin haka da awul fallahina ko manoma manoma ne amma kuma suna tara hanya suna kwace suna suna suna mutane rashin rashin imani aw fasaqatil jundi ko kuma sojoji mutanen banza a cikin jami'an tsaro kaga dai kamar da ake a zamanin nan yanzu ana iya samun cikin jami'an tsaro sai a samu wasu idan suka ga sun tsaya sun tsaya ba su samu abin da ya kamata su samu ba na sa lala, in dare kawai sai su saka sai su saka idace kawai su canza uniform su kama fashi wani lokaci can baya an kama wasu ina jin a kasar yobe ko a kasar fatasku an kama wasu wanda aka tayata su a social media da da traditional media ma cewa ga abin da suke yan sanda ne da su ta gwamnati da dare yayi kafa ta ɗan ɗauke sai suka je suka boye mota a wani waje suka dawo suka tsaya akan titi suna fashi to ana samun irin wannan wato mutanen banza a cikin jami'an tsaro wanda asali ya kamata a ce su ne masu tsara dukiya da rayukan mutane to amma sai a samu mutanen banza a cikin su suna haka to ya ake a samu mutanen banza a cikin irin waɗannan jami'an tsaron abubuwa ne wani ke jan wani da yadda ake ɗaukan jami'an tsaro sawa'un soja ne ko 'yan sanda ko sauran paramilitary sai an yi screening na ƙarki iyakar screening ba wai motsa takardu ko garba-garban jikinka ba tukuna a halayenka asalinka ina ka fito gidajen masu anguwanni da ake bi su za su tattara sunayen in suka tattara tun daga nan sun san kowa sun san mahaifin kowa sun san tarihin kowa mai anguwa a wata a wata alƙarya ko wani yanki ya san duk mutanen shi ya ga sunan ya san wannan dan wane ne eh wannan halin shi na kirki ne daga nan zai ce to wannan ya cancanta wannan dan wane ne dan gidan wane ya ga sunan da bai sani ba wannan ba a ce a ai wani almajiri ne zo na gidan suwa ne ai aure ce a wannan ba mu san shi bai tafi garin su ya je wannan wani ne bako ba mu san shi ba shi ma ya je garin su inda aka san shi da haka za a tantance wanda ya cancanta a cire wanda bai cancanta ba da haka yake babu wani abu suna alfarma ko siyan takarda da aka sani irin yanzu to daga baya al'amari da tafiya ce tafiya sai zama akwai da tsin wani akwai su wani kowa da nashi candidate yan siyasa manyan jami'an gwamnati sarakunan gargajiya da sauran waɗanda suke ah, delegate ko masu faɗa aji kowa na da nashi candidate din in an ba shi, mutanen zai tura bai san su ba shi ma duk wanda aka ba zai amfani da na kusa da shi ne su kawo mishi mutane kowa zai kawo wanda yake so wani ko babu wanda yake so sai wanda ya ba shi kuɗi Da ka duk wanda ya je sai da gonar sa ya kame kuɗi sai ya karba ya ba da sunan shi sai kaga wanda aka san shi barawo ne yan banga sun taɓa zagayawa da zai ga zama dan sanda zaka wannan ya za idan ana cikin patrol in dare yi ba zai sata ba wanda aka san shi tsohon mazinaci ne an taba kama shi da kwarnan zai ga zama jami'in soja ya za wannan ba zai sade ba idan inda ya je ina fata mun fahimci wannan da haka mutanen banza suka yi ta shiga cikin aikin har suka bata aikin ga sanan wannan bai bukatar abu ga misali kusan kowa ya san abin da ake magana akai da zaran sun samu yanayi to za su yi barna idan ma wani daga cikinsu yana so kar a yi barna za su iya kawo mishi matsala shi ma in fact za su iya kashe shi idan yana su barna kuma tana masa asiri ko da su ne lokacin da aka dana kulla kasuwanni a nan farkon lokacin din nan me bai faru ba masu kulla da suka dange mutane sata a shaguna in aisha shiga kullewa sun kori kowa sai su ɗiba abin da suke su wanda ya kamata ne su tar mutane to da haka ake samun fasaqatul jundi mutanen banza a cikin jami'an tsaro Allah ya tsare mu au maradatil hadira ko yan tauri yan birni yan iskan birni wato wanda suke tsageru ƴaƴan mage ko ƴaƴan me ake ce musu ga yana digar da kaji akwai sunan su yan kalare ko yan shirwa ko yan shila ko ga sunan suna iri daban-daban da ake gaya musu wato yan iska tsanana wasu yan shekara sha takwas ko ashirin ko da biyar suna shaye-shaye suna shan shalusho ba sa ganin girman kowa suna yawo rabin jikinsu tumbur ba su da tarbiyya addini ba su da tarbiyya ta sana'a ba su da karatun boko galibi 'ya'yan talakawa ne a unguwanni na marasa karfi an haife su ba a musu tarbiyyar ta kamata ba ko tarbiyyar ta lalace ko kuma marayu ko kuma wasu ma almajirai ne wasu ma ba a san daga inda suke ba wasu ma area boys ne haihuwa titi ne ga sunan dai su ne suke taruwa su yi gang su yi tawa mutane zalunci da da yanzu magana da muke galibin biranen madannan ba ka iya tafiya a kuraren da ba ka iya tafiya da wayar ka yanzu nan kano akwai titina titi ne ba wanda kowa na gani an san titin a irin su mandawari su kofan mata an sani wuri kaza ba a shiga ka rike waya ka hannu mace ba ta shiga da waya in kana cikin mota sai dai ka daga gilasai ko baka da yi na gusulu wani zai iya kawai samu kwata ya tsita ka a gefen riga kamar yana sallan cakula da aka sai samu kama tsita ka kawai ce mi ɓoye in ka iya burma mai ta, dole ka bashi to irin waɗannan sune sune irin waɗannan ƴaƴan waɗanda ba a musu tarbiyya da ta kamata ba al'umma mu tana cikin garari jama'a babu karatun boko babu na addini babu sana'a babu kuma mai kula da su akan addininsu da rayuwarsu da abincinsu da suturarsu ina suka je ina suka kwana babu wanda ya damu da su haka wannan abu ne mai sauki su lalace abu ne mai sauki kuma tunda suna shan abubuwan maye masu gusan musu da hankali ba sa iya tunani irin na dan adam wanda yake tunanin kansu na abin da yake wanda yake da tausayi da hikima da lura ba su da shi sannan kuma ga karancin shekaru sannan kuma ga al'umma tana kyararsu na haka su ma suna jin haushin kowa abubuwan sun musu yawa idan yan sanda ma suka kama su zuwa za su kawai su bubbuke su idan akwai kuɗaɗe a hannun su karɓa su zage su zage su shikin ba wani hukuncin a zuwa gani za su musu ba wanda ba a samu komai a gunshi ba shi za ka shiga ba alkali ya yanka mishi wata shida a gidan yari in yi je can din sai game da yin iska da suka fi shi iskanci ya ƙara lalacewa ba da tari zai fito to yanzu ya fi san da ya shiga iskanci saurin idan shi ya ƙaru rashin imanin shi ya ƙaru ya haɗa wasu manyan gaggan shaidanu a gidan yari sun ba shi connection da abokansu da jama'a su da ke waje ta ce in ka fito ka je wuri ka gurin suwa ne wannan yaran za a yi da shi sun gane rashin imanin shi da kasa wa zuciyar shi irin wanda suke so ne sai a tura shi kuma wanda ba riga an kama ba shikenan sai sai ya karbe shi a ci gaba da shaidanci Allah shi kyauta au ghairihim ko kuma wasu da ba irin waɗannan ba ana iya samun wani wanda ba irin wannan ba ana ganin shi kamar mutumin kirki eh, da sana'a shi da komai da shagon shi na sai da wayoyi ko na sai da TV da da rediyo a shi tsohon fashi zai je fashi a wani gari ya dawo wani gari ya canza kaya Kiran da asirin shi ya tuni sannan za a gane me yake to duk irin waɗannan wajibi ne akan shugabanni su tsau mataki wajen hukunta su matakin farko wajen hana aukuwa haka iyaka iyawa tsare wurare da tsare a iyakoki da tsara al'ummomi idan hakan ta faru kuma wajibi ya hukunta su qala Allah ta'ala ya yace Allah ya ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu lalle sakamakon waɗanda suke fito na fito da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa yas'auna fil ardi fasada sannan suna yawo suna barna a bayan ƙasa, an yuqattalu to a kakkashe su au sallamu ko a tsitsire su aw tuqatta aidihim wa arjuluhum ko a yayyanke hannunsu da kafafunsu min khilafin hannun dama da kafa hagu Au yunfaw min al-ardi ko a kore su daga ƙasar zalika lahum khizyun fid dunya wannan taɗewa ce da tonan asiri da abun wulakanci da aka musu a duniya walahum fil akhirati azabun azim sannan a lahira suna da azaba mai girma wannan aya da ke cikin suratul ma'ida aya ce sananniya game da mas'ala ta al-muharaba ah, malamai su yi maganganu akan saukarta magana mafi ah, shahara shine cewa ta sauka ne akan kissa ta al-urainiyin wanda ke cikin al-kutubu sita gabaki daya waɗannan mutane da suka bugu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya sauke su ba su da lafiya yace a je a saman musu nono da fitsarin raƙumi a ainihin wato eh, sansanin raƙuma na al'ummar musulmai aka je aka samu musu suka sha suka warke sai suka je suka dare suka kashe wannan mai kula da dabbobi suka tsire shi suka ci mutuncin gawo shi sannan suka kora raƙuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka bi sawu aka kamo su aka zo aka yi musu hukunci aka zo aka yanke hannayensu da kafafunsu aka tsira su aka kashe su aka tsire su aka watsar da su akan duwatsun nan masu zafi na alharra wannan kisa ce tabbatacciya sananniya to a kan sai Allah ya saukar da wannan aya sannan a Allah subhanahu ta'ala cikin aya yake cewa abinda za a yi musu shine na farko an yi za a kakkashe su aw yusallabu ko kuma a kekere su aw tuqatta aidihim ko a yanke musu hannayensu da kafafuwansu min khilafin hannun dama da kafafu hagu au yunfau min al ko kuma a kore su daga kasa an nafyu aslun nafi huwa al halak malamai su yi maganganu za mu zo mu ji daga shi bin taimiyya zai kawo me ake nufi da annafi min al'ar a abbas a cikin sahabbai da anas dan malik da abdahak da Asuddi suka ce da ake nufi da auyun fau min shine an tastamirra mutalabatuhum hatta yuqbadu alai ai ta neman sa sai an kama su ba za a kyale su ba shine ma'anar yunfau min al in suka yi fashi to daga nan har a gama gwamnatin nan da ake sai ta nemo su yana kanta in ba ta same su ba next gwamnati ta nemo su ma'ana sayar da aka kama su a ci gaba da neman su har sai an kama su in ba haka ba ba za a kyare su ba shine ma'ana auyun fauminal arbi in ji waɗannan daga cikin malamai kamar da ibnu jaririn ya ruwaito wasu ƙaunin kuma suka ce kamar al-Imam Shafi'i kenan da al ibn sadin al-Misri Allah ya gafarta musu suka ce a juna min al-balad za a fadda su daga garin su ana su shigowa garin da suka yi wannan laifin a basu su tafi a kuma da su wani gari shi kuma Imam Malik yake cewa a'a za a kama su ne a fita da su daga garin a kai su wani gari sai a kulle su kuma ba wai a basu su yawo ba wannan ita ce kuma fatawar abin nan a cikin sahabbai Umar dan Khattab wanda shine ya fara yin gidan yari wanda za a tara masu laifi dan yace ba zai ba zai yi na kori mai laifi daga nan garin ya koma wani gari ya ci gaba da laifin ba a da can in an kori mai laifi daga garin su in ya je wani gari buya zai yana jin tsoro yana jin kunya in aka ce ga wani ya taba wata cikin shege a wani gari in ya gudu ya bar garin su in ya je wani gari ba zai zama a san sunan shi ba buya zai to amma yanzu ko yana zuwa wani gari ya ci gaba da lalata ne zaka mai ko a kai shi wani gari sai a kai shi wani kilataccen wuri da za a killace shi a kiyaye mutane daga sharrarsa. to a khiziyun fi duniya da aka ce malamai suka ce shine alfabiha an wulakanta sun an kashe mutum wannan kisa ya wulakanta ko an yanke mashi hannu da kafa duk wanda ya gan shi ya san tarihi me yayi a a sannan a game da waɗannan hukunce-hukunce akwai saɓani da malamai suka yi game da abin da ake cima al-musla don suna ganin cewa ayar da ta sauka ta hana asalin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi sai dai a zaɓi ɗaya daga ciki a yi ma mutum gwargwadon irin laifinsa gravity ɗin laifinsa shi zai hukunta ya ga duk zai mana sharhin waɗannan dalla-dalla in ya yi kisa a kashe shi idan ya yi sata ne kawai bai kisa ba a yanke hannu da kafa idan ya tsorata mutane ne kawai a kore shi a gari ko a rufe shi gwargwadon girman laifinsa gwargwadon girman hukuncinsa haka wasu malamai suke gani cewa hada laifuffukan hada hukunce-hukuncen gaba ɗaya, to wannan ayat ta soke haka idan muka ɗauki au tana nuna wato ikhtiyar ne tana nuna ikhtiyari ne a mushi kaza ko a mushi kaza kuma a jera su bisa tartibin girman laifin al-imam qurtubi a cikin littafinsa tafsirinsa, ya yayi wata magana mai muhimmanci nan da yake cewa yace wa idza akhafa al-muharibuna as-sabila wa qata'u at-tariqa wajaba 'ala al-imami qitaluhum min ghairi an yad'uhum an yad'uhum min min uh, ghairi an yad'uhum wajaba 'ala al-muslimina at-ta'awun 'ala qitalihim wa kaffihim an adha al-muslimina ita ce magana da muke da su cewa idan aka samu wasu sun yi fashi sun tara hanya sun tara motoci ko jirgin kasa ko masu tafiya a kafa ko masu zuwa gona ko sun shigo anguwa sun yi fashi da rana ne ko da dare ko sun shiga banki ko sun shiga kasuwa sun yi wa mutane fashi sun firgita mutane ya ce wajibi ne akan shugaban da ke mulki wajibi ne akan shi ya yake su babu wani option dole ne wannan ba zai iya ba kawai rizanin a ba daidai ne abin da shugabanni suke sun gaza a Yaƙun? ya ake su mutane su rayu wanda duk ba zai iya ba sai ya soka sai wani yawo sannan ke tsarin ya ba da yanayin haka a dinga kashe al'umma yanzu ji abin da ake irin jihohin katsina nan jama'a al'ummomi ne a ƙauyuka gaba ɗaya an hana su zama an hana su rayuwa da hanya abuja ɗin ta zama hanya abuja ta zama wani wuri da in za ka tafi sai dai fa'ita fatan to allah ya saka kai lafiya kuma mutane ba za su iya rayuwa ba sai sun yi tafiye-tafiye domin tafiye-tafiye wani ɗabi'a ce sunna ce fitiriya a rayuwar mutane tun da Allah ya mutane a haka suke ma'ana ba zai yi a zauna a wuri ɗaya ba in ka je kashoshin motoci duk da wannan bala'in da ake ci zaka mutane suna tafiya ka je hanyar jirgin ƙasa rail zaka gani in ka je airport zaka ga mutane suna tafiya dole sai an yi tafiya yanzu irin Abuja da take matsayin federal capital strategic position ɗinta ga dukkan al'ummar da ke north east da north west waɗannan al'ummar da suke joyin katsina kano sokoto jigawa kaduna bauchi borno yobe adamawa duka waɗannan jihohin da suke nan wajen in za su je abuja sai sun buta nan wajen babu wanda zai je abuja sai ya buta tsakanin kaduna da abuja dole shi to ya yake so su yi za su fasa zuwa abuja ne ba zai su fasa zuwa abuja ba amma kuma an kasa ammana hanyar yadda ya kamata lokacin da aka iya faɗin kaduna abuja ya lalace da aka dawo da tashin jirage da saukarsa a kaduna har aka gama wannan firar din ba a samu matsala ba a hanya saboda duk kilomita ɗaya akwai akwai su tuji akwai mota tax force tana gadi saboda a lokacin waɗanda suke wucewa rayukan suna da muhimmanci ga najeriya to kaga yadda muke kuskure kenan a tunaninmu a ɗauka wasu 'yan tsararu su ne kaɗai suka cancanci aminci yayin da kuma dukkan ɗan adam resource ne da Allah ya saka shi a bayan kasa, babu abin da ya kai ɗan adam zama resource domin duk wani abu da ana cin moriyarsa ɗan adam ɗin shi ke sarrafa shi a cin moriyar shi idan an bar shi haka sai dai a bar shi yadda Allah ya halicce shi a ɗabi'arsa ɗan adam shi ke sarrafa dukkan resources na ruwa da iska da hasken rana da ma'adinai da gandun daji da dabbobi da ƙarfe da roba duk na'urar da ake yi da auduga da komai ake yi ta ɗan adam ke sarrafa ta da ke kera na'urar da ke sarrafa wannan abu da ka da shi ne halitta mafi muhimmanci a duniya to kaga kamata ya amana mutane hanyoyin su to haka nan ka tsina da da da sunan shi da zamfarar sauransu to ana nan ana nan jama'a idan ba a ɗauki matakin yadda mutane za su rayu a cikin ƙauyukan su ba ko to na birnin ma ba su rayu ba wata rana sannan yanzu gashi an fara kama mutane a gefen gari a nan zariya a nan maɗaci sai a zuwa da kika gida ko a gwargwaje to wata na cikin garin zariya ko tudun wani ba da mutum ko cikin garin kaduna a ɗauke shi a ce sai an ba da fansa wannan wajibi ne akan gwamnati ba ta da wani option sai ta yi wannan ko in ba za ta yi ba ta sauka kawai wasu samu wanda za su iya shine abin da malam yake cewa ya ce min gairi anya da uhu ba za a je a ce a musu wa'azi ko a yi nasiha ko a yi sunu da su ba dole za a kama su a hukunta su kawai saboda a tsara gaba da can kungiyar fa yan fashin ko yan a mai sunan su gidan fadin fa kila daga gune amma yanzu ba a san ma iyakacin wanda suke yi ba kowa ya rasa abin da zai kawai sai shiga wannan sana'a domin dinda suka kama zikin kwaya ɗaya biyu za su anshi miliyan ashirin miliyan talatin shi kenan sun yi kuɗi su gaba da iskin suka gada ba malam ya ce wajen jaba musulmi na ta'awunu ala kitali wajibi ya kan musulmai kuma su taimaka wa gwamnati wajen yakan irin waɗannan da duk abin da za a iya tun daga kan bayar da bayanai na sirri ga wanda ya san su bayar da wato kai labari ga hukumar jami'an tsaro da kuma in ta kama mutane su yi ƙungiyoyi na agajin yi wa kansu tsaro a anguwanninsu da garuruwansu su nemi abin da doka ta tanada wanda ya ba su yancin su kare kansu musamman a sa'ad da aka samu da gaske hukumomi sun gaza daga kare mutane ya zama wajibi duk inda mutane suke a ƙauye suke ko a birni su ɗauki matakin da za su kare kansu don ba zai yi ko mutane su zauna a dinga kama su kamar kajin turawa ba dole ne mutane su tashi gara a kashe su suna ƙoƙarin kare kansu sun san sun mutu da sharaf ba su zauna kawai sai dai a zo a dinga damukan su a kama wannan ba a kama wancan kuma saboda zuciyar mu ta riga ta mutu duk wanda aka kama sai an san da a bada fansa wannan ma yana daga cikin rashin tunani a ce wai za a biye ma waɗannan la'anannun mutane a yi ta ba su kuɗaɗe kawai ya kamata dole sai mun yi sacrifice duk da aka kawai suka buga waya ce ku kashe shi kawai shi kenan ba ma san shi in suka kashe ɗaya biyu uku hudu da dole sai na kama in suka san cewa mutanen yanzu ba su da valu ba su da valu na kuɗi ba za dole a kawo mutane amma an san cewa duk da aka kama za a biya talaka ne mutum za a kama shi amma za a je a sai da duka akwai da babu a kai musu kuma a wajen sake damke wani wani irin zalunci ne wannan kuma akwai jami'an tsaro akwai dukkan hukumomin tsaro sai in kai dan kasa wanda kake zaman lafiya da kake neman abincin ka kai wani laifi sannan zaka ga zaka ga cewa akwai jami'an tsaro za su tawo mota guda su kama wanda ake bi bashi ko wanda yake biyan kuɗin haya wanda talauci ne sa da biya ba kai shi a bayan kanta a sel a waye a ta rigima da su amma ga asalin matsala su ba za su iya ba saboda ba su da kayan aikin da za su iya wannan malam ya ce wa kafihim an azal muslimina inji qurtubi ya ce wajibi ne a hana su daga a hana su cutar da musulmai to haka waɗannan almuharaba almuharibun a kokarin koran su da cin galaba a kansu shine malam as-sa'idi a tafsirin sa yake cewa tathhirul Abdi min al-mufsidina wa ta'minu subul min a'zamil hasanat wa ajall at-ta'at yace ƙoƙarin kare iyakoki ya samo da mutane lafiyayyen wurin rayuwa wanda yake da security biri da kauye yace wannan daga cikin ayyuka mafiya kawo lada za ka alherin Allah ya kai ga jami'ai masu tara mutane masu yi mutane gari a ko'ina suke ba garba yake suke ba saboda suna gabatar da rayuwarsu akan akan akan rayuwar mutane suna shigar da rayuwarsu cikin hadari da mutane su samu tsira to nan da yace za a yi musu azaba a duniya kuma a musu a lahira malamai sun yi magana akan cewa to yanzu wannan shin yana nufin kenan an keɓance 'yan fashi da sauran azzalumai irinsu daga cewa idan mutum ya yi wani laifi aka mishi haddi a duniya to kwanji lahira ba za a bincike shi wani laifin ba wanda ya sata aka yanke mishi hannu wanda ya zina aka mishi haddi wanda ya kasafi aka mishi haddi wanda ya sha giya aka mai haddi wannan laifin to Allah subhanahu ya ba da dama kenan an tsarkake shi daga laifin amma su kaga sai aka ce za a yi musu azaba a nan duniya sun shiga taɓewa a nan duniya kuma a kiyama ma za su samu azaba mai girma bayan an musu sakamako a nan wanda yana cikin aljaza'u min jinsin amal sun sa mutane cikin taɓewa da tsoro su ma za saka cikin wannan taɓewa da tsoro to me yasa kuma aka ce walahum fil akhirati azabun azim a lahira suna da azaba mai girma sai wasu malamai suka ce a'a abinda yake nufi wanda aka horar aka mishi azabar duniya to banda ta lahira din can wanda kuma a duniya ba a kama shi ba ya yi fashi har ya gama fashin shi ya ritaya ko ya mutu ba wanda ya kama shi ko to in je lahira zai ɗanɗa da kuɗin shi shine walahum fil akhirati azabun azim kuma dai yayi ne babu shakka aiki ne mummuna barna ce ubangiji Allah ya shigar da wanda suke idan masu shirywa ne idan ba basira bane ya Allah ka mana maganin su babu shakka a kasar nan ana cikin imuwa da fitina yadda aka waye gari babu aminci a cikin al'umma jama'a yanzu hatta a cikin birane din karfe tara na yi sai ga mutane sun gudu sun shiga cikin gidaje yayin da inda ake da aminci aka san darajar mutane mutane sun fi sun fi gane ma yin harkokinsu da daddare da ranar sai dai aikin ofis ko aikin gona ko aikin makaranta ko aikin ah, kasuwa amma dukan harkokin fira da mitin ya taka kasuwan ma sai da dara yake yanzu a jidda ƙasar saudi arabia sai an yi sallar magariba ake buɗe kasuwa ko kasuwannin da ba a buɗe sai an yi magariba za a zo a yi ta kasuwa har karfe hudu na asuba da an fita an je sallar asuba kuma sai kowa ya tabbaci kuma mutum baya jin tsoron komai in ba kamar da annabi ya ce ba sai dai ka ji tsoron kare ko kyarkeci amma baka tsoron dan adam ya maka wani abu kaga inda aka ammana wa mutane rayuwa kenan amma mu yanzu nan hatta akwai wuraren da masu shaguna da suke harkokin kasuwanci da daddare a wasu garuruwan sun daina budewa bayan karfe takwas gidajen mai sun daina budewa in ne wanda kuma da gidajen mai sukan bude ne 247 saboda cinikin da suka yi wani zai kawai da bindigar roba ne mara zai kwashe cinikin ya tsorata su Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa warawar shafi'i radiyallahu anhu في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا shafi'i الإمام الشافعي الله يمش رحمة يا a cikin musnadinsa daga ibnu abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa game da yan fashi cewa idza katalu, wa akhadul mala in dai har sun yi kisa kuma sun kwashi dukiya qutilu sai a kashe su sai a kashe su wasu libu sannan a kere su kashewar za a fara yi sannan sai a crossfire ɗinsu wasu kuma suka ce a'a za a fara crossfire ne sannan sai a kashe su wai za kutilu wa lam ya'khudul dulmara kutilu idan ko sun yi kisa ba su kwashi dukiya ba kutilu sai a kashe su wa lam ba za a yi musu crossification ba wannan fasawa wani yan fashi ne da suka zo cikin gari ko suka je ƙauye ko suka tara hanya ko a kasuwa a waɗanda ake isa sana'i kawai su ne ɗan ƙwaci ɗin waɗanda suke ‘yan sani ne a cikin kasuwanni ba fashi suka zo yi ba wani ƙaramin mara kunya ne kawai ya ɗan tare ya ƙwace wani abu gangani, ya ruga da gudu to wannan baya cikin ‘yan fashi shi yana cikin almuhtalisun ne wato ‘yan sani ne hukunci shida ba malam ya ci gaba da cewa wa idza akhadul mala idan ko dukiya ko suka kwasa walam yaqtulu ba su kisa ba quti'at aydihim sai a yanke hannayensu wa arjulihim da kafafuwansu wa arjulihim da kafafuwansu min khilafin sai a bambance kafar hannun dama da kafa hagu idan aka yanke sai a busar da shi ko kuma a tsaye da jinin wai za a kafu stabila idan suka tsoratar da mutane ne kawai ba su komai ba wani ya kudu malam ba su kwashi dukiya ba nufu min al'ardi sai a kore su daga garbi wannan magana malam ya ɗauko ta daga littafin da ya ambata shine musnadu shafi'i a ta hanyar shi ma bai ya ruwaito shi sai dai kamar da mai taliki ya fara kasa wannan riwaya tana da rauni kwarai da gaske saboda a cikin isnadin ta mutum mai suna Ibrahim ibn Abi Yahya Abu Yahya ana cewa sunan shi Muhammad al aslani wanda al-Imam Zani yayi magana akan shi yake cewa fihi durubun min al-bid'a yana da bidiyoyi kala daban-daban fala yace fala fala yushtagalu bi hadithihi ba a kula hadisin sa fa hu ghayru muqni'in wala hujja ba a gamsuwa da shi ko ba hujja bane al-imamu al-ajli yake cewa shi kuma a littafin sa yake cewa madaniyun mutumin garin madina ne rafidiyun dan shi a miragin sahabbai jahamiyun ne karyata tsofin Allah qadariyun ne karyata kaddara to kaji abin da yake nuna cewa yana da bidiyoyi kala daban-daban yace la yuktabu hadithuhu ba a rubuta hadisin shi wasu iya malikun yace an tambayi maliku anhu game da shi sai aka ce a huwa thiqatun fi hadisi a amince da shi addinin sa sai maliku yace la wala thiqatun fi dini yace kai ba ma hadisi ba hatta addinin shi ba ba mun amince ba kaga wannan ba a farin ciki da hadisin shi da haka malamai suka rawata hadisin ba abin karba bane wallahu ta'ala alam da malaki ci gaba da cewa wa hadha qawlu kathirin min ahli al-ilm ka shafi'i wa ahmada to huwa qaribun min qawli abi hanifata wannan shine magana mafiyan malamai kamar shafi'i da ahmad kuma yayi kusa da magana abu hanifa wa minhum man yusawwigu lil imami an yajtahida fihi akwai kuma malaman da suke ganin shugaba yana da ta cewa zai iya yin ijtihadi zai iya canza hukuncin yadda ya ya dace fa yaqtulu man ra'a qatlahu maslaha minhu zai iya kashe wanda yake ganin kashe shi shi yafi ko da shi din bai kisa ba wa in kana lam yaqtul koda bai kisa ba saboda ya dade yana tsorata mutane ya zama fitina cikin al'umma idan wani shugaba ya ga kai wannan gara kashe shi kawai to sai ya kashe shi irin yadda aka dinga kashe wasu yan tauri da can din da aka dinga harbi su saboda koda ba su kisa ba ma sun hana mutane zaman lafiya haka ya ci gaba da cewa mislu an yakuna ra'isan muta'an fihi kamar ya zama shi mutumin shugaba ne wanda ake masa biyayya a cikin su yan fashin suna jin magana shi kaga an kashe shi za a raunata su sosai wa yuqta'u wa shi shugaban ya yanke hannun marra a kafahu maslaha inda yake ganin cewa yanke hannu shi yafi dacewa wa in kana lam ya'khudh al-mala ko da bai bai riga yayi sata ba mithlu an yakuna za jaladin wa quwwatin fi akhdh al-mali kama a ce in wani jarimi ne mai karfin tsiya wani azzalimi ne wanda yake jin tsoron shi kaga aka tsare hannun shi yanzu an raunata shi daga nan ba zai iya zaluncin da yake yi ba abin da yake rike takobi da shi ko sanda ko gwafa yana harbin mutane haka yanzu an sara hannun ba zai iya ba kama anna minhum man yara annahu idza akhadhu qutilu wa quti'u wa sulibu akwai kuma malaman da suke ganin cewa in dai sun dauki dukiya za a kashe su a yanke hannayen kuma a tsire su wal awwalu qawlul akthar wancan zancen na farko shine zance mafiyan malamai faman kana min al-muharibin qad qatala wanda a cikinsu ya zama ya riga ya yi kisa fa innahu yaqtuluhu al-imamu haddan ba za a kashe shi haddin shi na kisa ne la yajuzu al-afwu anhu bi halin bai halarta sam shugaba ya ce bari ya fi mishi da ijma'il ulama inda ya riga ya yi kisa babu yafiya babu wani yafiya zakarahu ibn al-mundir ibn al-mundir ya faɗi wannan a cikin kitabul ijma' shi. da kuma al-ikna dukkanin su na ibn al-mundir malam yace wala yakunu amruhu ila warasatil maqtuli ba za a ce al'amarin wannan dan fashin a bashi ƴaƴa da magadan wanda aka kashe din su ba da ra'ayinsu ba bi khilafi ma law qatala rajulun rajulan li adawatin bainahuma aw khusumatin sabanin idan wani ya kashe wani saboda wani fada ko na rikici ko ta husuma aw nahu zalika ko rab makamanci haka min al asbab khassa wani dalili na musamman yasa wani ya kisan kai akan neman aure ko akan neman mukami na siyasa ko akan rikicin gona ko makwabtaka ko gado ko tsohuwar gaba ko kabilanci in ka kashe wani to wanda aka kashe din kamar da Allah ya faɗa wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yasrif fil qatl ah, Allah ya ce wanda aka kashe shi mazluman aka kashe shi bisa zalunci faqad ja'alna li waliyyi sultana mun sanya ma majibincin shi mm. magadi shi mun sanya musu ƙarfin doka ala yasrif fil qatl kada shi kuma ya ta'annuti a wajen kisa ko kuma kada a yi asarar shi a kisa to sai zama damirin yana koma ga kan shi waliyin ‘ya'yan shi balagaggu masu hankali ko ƙannan shi idan bai da yaya ko uban shi idan bai da kanne a kashe maka dan uwa aka kashe muku mahaifi aka kashe maka da kana da yancin ka ce kisashi kake so kana da yancin ka ce kaya fi diya za a bayar kana da yancin ma ka tare da diyar shine faqad ja'alna li walihi sultana to anan idan mazowa jinin suka yafe gwamnati zo da ta yafe amma na jan a Najeriya ba haka bane ko a constitution haka ne ko barista za a ce ko ko kun yafe su suna da ta cewa toni ba zai yadda ba toni na jiha ba zai yadda ba to amma musulunci idan masu ji suka yafe shi kenan domin ba a so fala yasriful qatl kada ai ta kisa yawa ko mun gane ko fala yusriful qatl kada a je a yi asarar shi an kashe shi kuma a yi asara sai akwai fasar tana ya dauka wato kada ku waliyan ku bari a yi a kashe shi ya tafi ga banza domin an yi haka kuma za kashe wani ko kuma fala yasriful qatl kada ka ce kai ma dole sai ka yi kisa an kana da wata masla da kake ganin ba kisan ya dace ba to ka haƙura shi aka kira ma wanda ya kashe da wanda aka kashe aka ce yan uwa ne ko menene faman uman ufiya lahu faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda aka yafe mishi wani abu da ya kashe na dan uwansa kaga ba ya kashe shi amma ka ba sai min katili ba sai ka ce min akhihi daga dan uwansa ishara izuwa har yanzu akwai dangantaka don haka aka kashe muku dan uwa idan kuna ganin za ku yi hakura a ba ku diya saboda shi ma wancan yanzu in an kashe shi asarar duk kun yi ta ko to ku hakura shi ya fi su ba ku diya ku rage asara idan ku fara ku fusata kuka cewa ku ma yadda kuka ji zafin mutuwar dan uwan ku su ma su ji zafin mutuwar ɗan uwan shi ko to Allah ya bada wannan dama to amma idan kisan an kashe shi ne a wajen yin fashi ko ƴan ɗan kidnapper ne suka kashe ko bandit ko to ƴan uwan shi ba su da wannan haƙƙin sai sun yafi sai dai a kashe shi ma wancan ana maganar kisa ne wanda ya faru na tsakanin shi da ɗan uwan naku suka yi rigima wani abu ya haɗa su akan neman aure ko neman mukami ko neman kuɗi ko wata gaba ko wata hasada ko wata ƙeta ta jawo ga haka amma wanda aka ɗauki hayan shi je kashe wani hayat killers ko assassins ko wanda suka tara hanya ko masu zuwa har gida su kashe mutum ko masu kisa saboda an ana ana akwai wata rigima babba ana so a kawar da wani to waɗannan duka babu wannan option nan. ina fata mun gane shi ne yake cewa fa inna hadha damuhu shi wannan wanda aka kashe saboda wata gaba khassa damuhu li awliya al maqtuli jinin shi yana hannun dan uwan da aka kashe in ahabbu qatalu in suna so a kashe shi sai a kashe shi wa in ahabbu afawu in suna so sai a yafe masa wa in ahabbu in suna so aka buddiya sai suka buddiya ita ce kimar raƙumi ɗari kenan ko wanda a yanzu yana wajen sama da miliyan 60 ne li'annahu qatalahu huli gharbin khas saboda ya kashe shi don wata manufa ta daban wa amal muharibuna fa inna ma yaqtuluna li akhadhi amwal nas su yan bashi da sauransu suna daukan suna kisa ne dan ɗibar dukiyar mutane fa dararuhum amun wasu barnasu ta gama kowa bi manzilati surraq kamar barayi suke kaga barawo an kama shi ko ka yafe mishi za mai hukunci fa kana qatluhum haddan da aka kashe su haddi ne lillahi na Allah subhanahu wataala wa za muttafaqun alaihi bainal fuqaha wannan maganan malaman fiqh sun hada akan ta gaba gida hatta law kana al maqtulu ghayra mukafi'in lil qatil har ma koda a ce wanda a kashe din ba kufu'i ba ne bai yi kini ga wanda ya kashe shi ba wanda idan da kisasi ne za a iya tafiya zuwa gadiya a cewa ba kufu'insa ba ne mislu an yakuna alqatilu hurran kama a ce dan fashin da ne wal maqtulu abdan shi kuma victim din bawa ne aw alqatilu musliman ko a ce dan fashin musulmi ne wal maqtulu dhimmiyan amma wanda aka kashe din victim din shi kuma kafirin amana ne aw musta'minan ko kafiri ne wanda aka bashi dama ya shigo kamar wanda aka bashi visa na shiga ƙasa ba mazaunin wurin bane amma da an bashi visa to yanzu visa ta amintar da shi ya shiga ƙasar ku ne shine musta'aman aw waladul qatil ko kuma dan wanda aka kashe da kaga wanda dan danka idan ka kashe shi a bisa asali to an yi sabani akai magana mafi inganci shine idan uba ya kashe dan shi ba za ka kashe shi da shi ba kuna da gangan ya kashe shi garin horo ko garin fushi ko na dalili haka idan uba ya kashe ɗan shi ba za a kashe shi ba sai dai a canza hukuncin zuwa ga diya kuma diya ma da shi da sauran 'yan uwan za su biya yi. to idan amma a wurin fashi ne a ce ga wani la'anannen uba ya je yin fashi sai ya zama coincidentally ko kuma intentionally gidan ɗan shi aka je yin fashin da shi da gan ɗan shi suka je kuma har suka kashe ɗan to anan babu wannan ubuwar wannan ya sai dai arna ko zai zai ya musulmi ya yi wannan rashin imanin madi'a a wani wuri ba madi'a nan anan gaskiya da wahala da ma ne da na iya uban shi irin wannan rashin imanin an sha samu amma uba ya jefa shi gidan da da wahala gaskiya sai dai ko a fim wa kad salafan al-fuqaha an yuqtala fil muharaba anan malam fiqh sun yi sabani akan hal yuqtalu za a kashe uba in ya kashe da fil muharaba idan ya zama kashe shi ta hanyar fashi ne wal aqwa annahu yuqtalu malai ce zance mafi karfi shine za a kashe shi din ka kauli malikin wa ahmada fi da riwayatihi kamar yadda maliku ya fada da imamu ahmad ibn hanbal a riwaya ɗayan biyu wa shafi'i fi qaulin lahu da shafi'i a wani zancen nashi da annahu yuqtalu lil fasadi al ammi haddan za a kashe shi saboda barna da yayi gama garin barna a matsayin haddi za a kashe shi kama yuqta'u idza akhadha amwalahum kamar da kamar yadda za a ainihin yanke mushi hannu in ya dauki dukiyar waɗannan mutanen idan da ya saci dukiyar bawa ko musulmi ya saci dukiyar zimmi ko makamancin shi wa kama yuhu basu bi kukin kamar yadda kuma za a kama musulmi idan ya ya ci dukiyar ya rike haƙƙin zimmi za a kama ɗa har sai ya biya ya ci dukiyar wanda yake bawa wai za kanar muharibuna alharramiya jama'atan idan ya zama waɗannan yan fashi tarin jama'a ne da gayya ce falwahidu minhum ba sharar katila da nafsi ɗaya daga cikinsu shine fi imani rashin imani shi yake harba mutane wal baquna a awalun lahu sauran kuma ko dai su rike mai ko su daure mai ko kuma suna kallo wa rizqun lahu suna bashi kariya suna bashi kwaba faqad qila an ce innahu yuqtalu al mubashir faqat wasu suka ce wanda ya kisan shi kare za a kashe. wal jumhur ala anna al jami'a yuqtaluna walau kanu mi'a mafiyan malamai suka ce za a kashe dukkan wanda ya musharaka a cikin fashin nan ko sun kai su ɗari wa annan rid'a wal mubashira sawa da wanda yake ba ɗayan kwafa da wanda ya kisan ya mubashiranta shine mai kisan dukkanin su kunci daya wa za huwa al-ma'thur anil rashidina wannan shi abin da aka samu daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda fa inna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qatala Rabi'at al-Muharibina Umar ya kashe Rabi'a shine al-Ain dan leken asiri da fasara mana ko da za ce tsaya akan wani ya tsaya akan kwana wani ya tsaya a bakin gidan su kuma su shiga cikin gidan ko su shiga cikin bankin to waɗannan na wajen su ma su. kuma hukunci da aukan waɗancan shirya aukan su wasu mutane ne suka tare da yawa suka yi ta dukan wani mutum har sai ya mutu wajen hamsin umar ya ce duka a kashe su sai wasu sabai suka ce za a yi zubar da ran mutum hamsin a kan rai ɗaya ya ce na rantse da Allah da a ce duka mutanen garin sana'a suka yi tare a kan kashe su tana kashe su gaba gida to kaga haka yi wannan shi abin da ya kamata jama'a yadda ake ba da labarin waɗannan 'yan bandit su zo su kamar ɗari da hamsin a kan babura kowane babur mutum uku to an kama su kamata ya duka a kashe su an bikira ta abin ba wanda za a kyale cewa wani aiki bai ma da makami ko kuma sabon zuwa ne ko bai ma iya harbi ba in dai ya shiga cikin su to haka kuma har wanda suka bari a bakin hanya da bakin titi da masu zuwa karban kuɗin fansa inda aka yi alkawarin za a bayar kowa gama ya kamata a kashe shi gaba gida duka kashe su zai malam ya ce war rabi'atu huwa an-nabiu shine mai duba masa hanya allazi yajlisu ala makanin alim wanda za su sa ya hawa waje mai tudu yanzuru minhu yana musu leƙe lahum man yaji'u yana duba musu wake zuwa kamar yanzu sai su aje wani akan kwana wani a sake aje shi a kan kwana kowanne da layin waya a hannun shi suna aika musu da sakonni da wayoyi cewa wani mai kama iri kaza ya wuce nan ga sanan sun wuce wuri kaza da annal mubashira inna inna ma tamakkana min qatlihi bi quwwati rizqi wa ma'unati saboda ai wanda ya ci kisan ya samu karfin yin kisan ne saboda kariya da wadancan suke bashi da laki asirin da suke mishi wa ba'ifatu idan tasara ba'dha bi ba'd hatta saru mumtani'ina fa hum mushtarikuna fi thawabi wal iqabi kal mujahidina kuma dama ka'ida shine idan mutane suka hadu a matsayin wani kungiya ko wata tarin jama'a suka taimaka wa junansu akan abin alkhairi za su yi tarayya akan ladan suka taimaka wa junansu akan abin barna an tarayya akan In za a ce misali wasu ne suka kama wata budura za su mata kaɗe wani ya rike wani na fasikancin in haka zo sai wani ya ce ni ba ruwa na rike ta kawai dai ai ba za ma saurare shi ba ko haka wani sun je shago za su yi mutane sata wannan yana magana da mai shagon wani kuma na kwasar kaya wancan je ce yi magana kawai ne da shi kowa na da sahun kawo fi isin suna da tarayya a kan laifin to haka mutane da suka yi tarayya a wurin aikin alkhairi da wanda ya kawo kudi da wanda ya kawo bulo da wanda ya kawo a karfin shi aka kwaba kasa aka tona faldishi aka gina masallaci dukkanin za su tarayya akan samun ladan Shi ne buga misali yace jahidi mujahidina Kamar sojoji masu zuwa jihadi da kwamanda da sojoji na cikin sojojin da yan leƙen asiri wanda suka kawo gudunmawar makamai wanda suka kawo gudunmawar rayukansu wanda suka kawo gudunmawar abin hawa duka ba su tarayya akan samun ladan wannan jihadin ina fata mun gane wannan fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al muslimuna tatakafa'u dima'uhum musulmai jinan nakin su daidai wa daidai wato kowa jinin shi bai gaza na ɗayan mutunci da daraja ba a idan doka wa yas'a bi dhimmatihim adnahu kuma ɗan ƙanƙanin cikinsu ma zai iya sa'ayi zai iya ƙoƙarin yin ƙwazon wakiltarsu idan wani ƙanƙani a cikin musulmai yaro ne ko kuma wanda ba mai daraja ba wani babba ba a wajen ilimi ko sarauta ko mulki ko dukiya ko wata daraja a ce gama gari ne cikin musulmai amma ya ɗauki wani alkawari a madadin musulmai ko ya je ya wani abu ya wata magana a madadin musulmai to wajibi ne musulmai su goya mushi baya kasu ba shi kunya sai dai wannan abin ya saba da Allah in ya ce za mu yi kaza a madadin musulmai to wajibi ne a cika mushi wannan alkawari ko da kankanin yaro in ya ce na yafe kaza to ya fiye taya a madadin musulmai wa hum yadun alaman siwahum su musulmai suna zama hannu ɗaya ne don su yaƙi wanda yake ba su ba ko su kare kansu daga wanda yake ba su ba wa ya ruddu musattirihim ala ka'idihim wanda yake cikin asariya wato wanda ya tafi cikin ya tafi cikin runduna to yana dawowa ya wakilci yana wakiltan wanda yake zaune a gida a cikinsu zai kawo mishi abin da ya samu shi ma ya samu kaso a ciki wannan hadisi ne wanda al'imamu Ahmad da Abu Dawuda sun fitar da shi da Nasa'i da wasu malamai wanda hadisi ne Hassan riwaya Amr dan Shu'aib an abiji an tabi bayani yani anna jayshal muslimina yace abin nufi anan shine sojojin musulmai idza barazat minhum sariyatun idan ka samu wata karamar runduna ta jajiki ta fita ta rigaye su zuwa wani waje fa ghanimat malan suka je suka ci ganima wata dukiya fa innal jaysha yusharikuha sauran sojojin za su yi tarayya da su sojojin musulmai sun yada zango a waje sai wasu daga ciki sai suka fita karamar rundunar suka je gaba suka kai farmaki suka samu ganima to za su yi tarayya da sauran wajen wannan ganima shi ma ganimat li'annaha bi zahrihi wa quwwatihi tamakkanat saboda kasancewar sojojin nan masu yawa suna bayan kuma suna da ƙarfin da suke ji a jikinsu cewa ana nan ana mana dako shi yasa suka iya cin nasara lakin yunaffalu anhu naflan sai dai babu laifi su wanda suka je suka yi basharanta abin a iya ƙara musu wani abu ya fi na sauran fa in raja'u ila awtani eh bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kana yunaffilu sarriya as-sariya idza kanu fi bida'atihim ar-rubu'a ba'da al-khumsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wata karamar rundina ta gabace su idan kanar fi bid'ati ta yi gaba da su ta je ta kai farmaki Ku zai kara musu daya bisa hudun abin da suka samo bayan an cire musu kumusi bayan an cire kumusi na gwamnatin musulunci Ku za a ɗauki ɗaya bisa hudun abin da suka samo a ba su sannan kuma sauran sai a raba kowa da kowa fa in raja'u ila autani idan ku sai aka koma gida da daga sansani bane sai da aka dawo gida sannan suka fita wata sarrat sariyatu na falahumus fulusa sai yanzu ne suka fita daga gida suka tafi to yanzu nan aikin da suka yi da wala suka shaka gotan yawa sai ba su ɗaya bisa uku ba da alhums bayan an cire alhums wa kazalika law ganimal jayshu ganimatan sharakathu sariya to haka duk ganimar da wato su ma asalin rundunar suka ci waccan ƙaramar rundunar ta fita ba ta na aka ci wannan ganimar su ma za a basu. da yana fi maslahatar da shi saboda su ma sun tafi ne su wani abu da zai kawo nasara ga wannan sojojin kama kasaman nabi sallallahu alaihi wasallam li talhata wa zubair radiyallahu anhuma kama yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya bayar da kaso ga Ɗalha da zubairu a ranar yakin badar malam mai taliki ma zai ce fi fil usuli haka wannan ya zo a cikin rubutun littafin nan na hannu ba huwa sabaqu qalam wannan azabri ne na alkalami. tuntuban alkalami ne fa inna zubair ibn al-awwami mimman shahida badran cewa da annabi eh, da da da ibn tabi'a da zubairu da talha ba su je badar ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura su da kyan asiri ne ga qurayshawa amma ya raba kasan ganima da su shine ma da yace wannan tuntuban alkalami ne domin mene ya tabbata zubair dan awwam ya je badar wannan a cikin bukhari a cikin babu tasmiyati man sumiya min ahli badr babun bayani akan sunayen waɗanda aka ambata cikin badariyawa wa sawabu abin da ya kamata malam ya ce a nan sa'id ibn zayd maimakon wane talatu maimakon zuwa dan awam fa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama arsalahu wa talhata annabi ya aika shi da talhata dan ubaidillah Allah ya kara musu yadda ya jussani lahu amra quraish suna mishi takassil akhbar suna mishi jasus suna mishi leken asiri na abin da Qurayshawa ke ciki kamar yake cikin sunan al-kabir ta al-imam al-hafiz Abu Bakar al-Bayhaqi da tarihi majid Dimashqa na Abu qasim ibnu Asakir Dimashqi rahmatullahi ala jami sai mu koma sama da malai yake cewa bi annahu kana qad ba'athahum fi maslahatil jaysh domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya aiki wato sa'idu Ɗan zaidu da ɗalat dan ubaidillah don wani abu da zai amfana da sojojin a shine mere a leken asiri din fa'awanu ta'ifa almutamanni'a wa ansaruha minha masu taimako masu yin abin da zai amfani rundunar da ta tafi yaki to suna ana lissafa su cikin rundunar fi ma lahum wa alaihim abinda suka samu su ma sun samu da suka rasa su masu rasa idan ga wanda suke fagen fama ga wasu kuma a cikin control room suna yin aiki a kwamfutoci suna da kyan asiri wasu kuma yan jarida ne ma sojoji suna daukar rahoto wasu kuma an bar su a baya su tare duka hukuncin su daya malam yace wa haka zan muqtatiluna ala batilin to yadda ka ji dinnan game da masu aikin alkhairi za su yi tarayya akan ladan to haka masu aikin barna ma za su yi tarayya akan ukuba da hukuncin yace la ta'awila fihi amma barnar da babu ta'awili mu kiyaye idan akwai ta'awili to ya zama bukatu ne kenan masu fada da gwamnati ne akan ta'awili don akwai hukuncin su daban misalul muqtatilina ala asabiyatin wa da'awa jahiliyatin ka qaisin wa yaman wa nahwihima kuma zalimatani kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar misalin masu fada akan wani kabilanci ko wata kururuwa ta jahiliya kamar kabilun qais da yaman a wannan waɗannan kabilun da yake ambata a wancan zamanin na sigun kemiya manyan kabilu ne na larabawa a ƙasar sham amma suna ta rigima da junansu da aka ba ga ana yin kwatance da su a gurin irin wannan yanayi hakanan ya ce kuma Zali mutane, dukkaninsu suna kan bata ne da zalunci kama kalan nabiyu sallallahu alaihi sallama kuma da manzo Allah yake cewa idan takal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi nari idan musulmai guda biyu suka game da juna suka yaki junansu falqatilu da wanda ya kisa wal makasur da wanda aka kashe finnari sun cancanci shiga wuta kila sai aka ce mai faɗin wannan magana shi da abubakar ta kamar da yake cikin riwayar muslim duk da ya zo da shakka ya ce faƙultu au ƙila ko dai ni na ce ko kuma wani ya ce ma'ana shi din ya faɗa kuma wasu ma sun faɗa aka ce ya rasulullah hadal qatil mun fahimci laifin da mai kisa yayi fama balul maqtul to me zunubin wanda aka kashe shi kuma qala sai annabi yace innahu arada qatla sahibi ai yana nufin kashe dan uwansa yanzu wannan me me muhallin shahid na wannan shine tarayya wajen niyya aikin barna za ta ba duk wanda suka yi tarayya a niyyar zunubin bandar ko da ɗaya ya samu aikata barnar da ya zai samu ba ko mun gani duk da akwai sabani wajen fasara cewa abinda za a yi mishi a lahira shin ɗaya ne da na wanda ya yi kisa ko ko za a yi mishi da kwatankwacin iya niyyarsa mun tuna mun kanta wannan a baya da magana malamai suke cewa wannan na nufin cewa niyyar barna tana ba da zunubin barna da hukuncin barna ina abin da ba shi ke ce ma na shiga ban dauka ba ba ta da barawo ma'ana in in ka shiga baka dauka ba kama ba za ka ce ai ban dauka ba za ma hukunci amma ana nufin wanda zai tsira ne shine wanda imani ne ya sa ya fasa ba wai ya kasa kaiwa ga barna ba kamar yadda shi wannan ai ɗayan ya riga shi kashe shi ne shi bai kashe shi ba shi ba ko mun gane wannan da kyau akhrajahu fi sahihaini sun fitar da shi a cikin bukhari da muslim wato su su bukhari da muslim kenan yana ganin bari mu saurara anan saboda kurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi da yake cewa wata dammana wa tadammana kullu ta'ifatin wa tadmanu kullu ta'ifatin ma atlafat al-ukhra سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته